وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب البيعة على إيتاء الزكاة باب babin da ake mubaya'a akan ba da zakka ma'ana an yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kenan mubaya'a akan a tsaye da sallah sa'an nan a bada zakka wa'annan duk suna suna gwada mana suna nuna mana muhimmancin bada zakka fa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fi din sai imam al-bukhari ya kawo wata aya yace bayyana mana muhimmancin bada zakka Allah madaukakin sarki yace kafirai in tabu in suka tuba wa aqamu salata suka tsaya da sallah wa atau zakata suka ba da zakka fa ikhwanukum fi dini to su ɗan uwanku ne a cikin addini ma'ana duk sa'an da mutane suka tuba suka bar ayyukan da suke yi mara kyau ko kafirci ko zalunci ko menene wa aqamu salata suka tsaya da sallah ma'ana ana idan ana sallah ba wasa da'iman diman wa da'iman sa'an ne yace wa atau zakata suka kuma bada zakka to aka sharɗanta kafin mutum ya zamo dan uwanka a cikin addini ta inda ba za ka yi masa kaza ba za ka yi masa kaza ba ba za a yace su ba cikin sharuɗan shine su ba da zakka wannan yana cikin abin da ke tabbatar da muhimmancin ba da zakka shi ne ke fa ikhwanukum fid din قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم an karbo daga jarir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yake sallallahu alaihi wasallam bayatun nabiy sallallahu alaihi wasallama nayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ne yace akan iqamis salati kiyaye sallah wa ita zakati da ba da zakka na biyu kenan wan nusi li kulli muslimin da yin nasiha ga dukkan musulmi Abin da ake nufi da nasiha ga dukkan musulmi shine dukkan ɗan uwanka musulmi duk musulmi in za ka yi mu'amala da shi ko za ka yi wata hulɗa da shi kai tsakaninka da Allah ba nifaka ba raba kafa ba gulma ba zalunci ba yaudara shine abinda ake nufi da annusi li kulli muslimin nasiha ga dukkan musulmai dan abinda ake dukkan musulmi abinda ake nufi da nasiha shine iradatul khairi lil mansuhi lahu abinda ake nufi da nasiha kenan ba wai lallai nasiha shine aka ce sai ka samu dan uwanka ka rinka yi masa wa'azi ka rinka ba shi kadai ne nasiha ba abinda ake nufi da nasiha shine iradatul khairi lil mansuhi lahu in ba haka ba in aka ce addinu an nasiha kullu liman ya rasulullah qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi sai ya ya zaka yi wa Allah nasiha yace afala adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna wannan ɗan jinjiri da aka haife shi da shi ke kwana nawa ba yaushe za a zauna ana masa nasiha ai wa hum lahu mukhlisuna za su yi masa komai tsakaninsu da Allah in za ka saya ya zama tsakaninka da Allah in za ka sayar ya zama tsakaninka da Allah gaba za ka zama tsakaninka da Allah za ka zama talaka ne tsakaninka da Allah ka yi biyayya kada a yi zalunci kada ka yaudare shi kada ka zalunce shi kada ka yi masa yaudara shine wan nusri li kulli muslimin abinda ake so kenan tsakanin musulmai duk baki daya duk sa'an da kaje ka sau haja ka zo ka rage kai za ka sau wurin kasashen turawa ba su san ka ba ka san su ba ba yaren ku daya ba ba addinin ku daya ba amma kawai ka rubuta takarda ka zana musu ka aika musu kuɗin su sai su aiko maka da kaya cikakken kaya in kai ka zo za ka sayar ma dan uwanka sai a shiga kasuwar ka sabon gari a bude wannan a ɗebe a rage wannan ko a juye wannan a sa mara kyau duk kayi yaudara ba ka yi wa musulmai nasiha ba wa duk wanda ya je sai wannan abin ka zalunce shi ka cuce shi ko kuwa ka je ka sau mai kyau ka juye ka ba mara kyau ka sai dan masu ko aka hada man girki man abinci aka hada da man mota duk wanda ya je shi zai ji zai zai kamu da cuta ba ka yi wa musulmai nasiha ba sai Allah madaukakin sarki ya kama ka sakamakon wannan zalunci wannan cuta wannan yaudara da kai har zalunci da yaudara da rashin mutunci ya kai mutane turawa su da suke arna kafirai sun san cewa menene sharaɗin mutum ka samu kasuwanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna Allah yuhibbu Allah madaukakin sarki yana son dukkan bawan da ke kyautata aikinsa duk abin da za ka yi ka kyautata Allah yana so Allah yana son haka bayin Allah ma suna son haka to turawa in za su yi aiki don su samu kasuwanci dan su jima suna cin riba a ciyau a ci gobe shi ne ci sai su kyautata abin to sai mutanen mu suka zo dan ba su san ka'idan a ciyau a ci gobe shi ne ba sai su tashi da kuɗin su zo je kasan da ake kera shadda ko ake kera wani abu ko ne. su ce a rage kwalitin abin don a rage musu kuɗin abin su same su arha sannan su kawo kasan su su sayar ma ɗan uwayen ɗan uwansu gwaggon ka za saya kawun ka zai saya babban ka zai saya ɗan uwan ka zai saya ma dan yaren ka zai saya dan addinin musulunci zai saya kai ka zalunce don ka tara dukiya sai ka tara dukiyar baki ɗaya sai su zama kudanci dalili za ka zo ka ga duk wanda yake tara dukiya a wannan hanya a wancan hanya ba yadda za a yi ba da zakka yadda Allah ya umurce duk kuma wanda ke tara dukiya ba ya ba da zakka wannan dukiyar za ta zo ta zama masa abin lalas za ta zama masa kudanci kudanci ne babu ismi mani zakati yake babin da ke bayanin wanda laifi ke kan duk wanda baya fitar da zakka babu ismi mani zakati babin da ke magana da ke bayani wani irin laifi ke kan wanda baya ba da zakka wa ta'ala akko wa ta'ala al-hajj da fadar Allah maɗaukacin sarki wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم Yau yuhma 'alayha fi nari Hannama, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun fadhuqu ma kuntum taknizun yace Allah madaukakin sarki ce, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa'anda suke tara dukiya suke tara dinariya da azurfa ko naira ko riyal ko tisali ko dala kowane irin dukiya abinda ake nufi da kuɗi ko dukiya shine abinda mutane suka yarjejeniya tsakaninsu zan baka na karba za ka bani ka karba shi ake ce ma kuɗi sawa'an guri ne ko riyal ne ko naira ce ko tidi ce ko dolar ce ko stalin ne ko saifa ne ko farank duk abinda za ku ambace shi ku ambace shi wannan asali da yake da an canza duk abin da ya zamo ana yarjejeniya fasanin dan adam da dan adam na saya na sayar ya zama kuɗi duk sa'an da ka tara shi yake wajibi ne ka fitar da haƙƙin Allah a ciki sai Allah yake wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata waɗanda suke tara dukiya masu ɗimbin yawa ko kaɗan ko matsakaita duk wanda yake tara dukiya a bankunan kasan ka ne a bankunan kasashen waje ne a bankadin gado ne karkashin katifa ne a cikin tukunya ne a ajihu ne duk inda ka tara waɗannan dukiya Allah yake wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi sa'annan ba su ciyar da waɗannan wannan dukiyar a cikin tada addinin Allah su ba da zakka wacce take wajiba a cikin dukiyarsu sa'annan su ci da dukiyarsu a cikin tada addinin Allah Allah madaukakin sarki ce duk waɗanda ke tara duka yake dukiya allazi ne yake allazi ismul mawsul wasmul mawsul ya ummu ismul mawsul ismul istifham ismul shart asma'u shart duk waɗannan suna haɗa kowane ne wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata yace waɗanda ke tara dukiya malamai ne jahilai ne sarakuna ne namiji ne ko mace kala kowa duk wanda ya tara dukiya ba wanda ya fita cikin wannan sa'an nan ba su ba da haƙƙin dukiya Allah madaukakin sarki ya ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu gatse bishara abin da ake nufi da bishara shine labarin alkhairi sai aka ce kai musu bishara bishara da me za ka yi musu bi azabin Ali. shine aka ce kai musu gatse ko kai musu bishara na istihza'i a tabbatar musu cewa a sanar da su cewa za su sha azaba mai radadi mai tsanani yaushe zarf kenan yace yawma yuhma alaiha aka ce kai musu gatse da azaba mai tsanani yaushe yana bukatar zar sai aka ce yawma yuhma alaiha ranan da za a haka ma wannan dukiya da aka tara yuhma alaiha za a haka musu wuta a kunna su zama wuta me za a yi da su duk dukiyar da ka tara a cikin gida ne ko a waje ne a kasan turawa ne ko kasan larabawa ko gida ko daki ko bankuna duk inda ka tara dukiya ko ajiya ko haka rami kai kasa shekara ta kai abin da yake zakka a ciki ba mallakar ka bace in kai tasarrufi ciki ba yadda Allah yake ba za ka biya ranar lafiya. to shine aka ce duk waɗanda ke tara dukiya ba su da zakka ba su shigar da haƙƙin Allah a ciki fabashirhum bi'azabin alim kayi musu gatse ka ba su ka sanar da su cewa za su shiga cikin azaba mai radadi mai tsanani yawma yuhma alaiha ranan da za a saka waɗannan dukiya duk baki ɗaya su zama wuta fatukwa biha jibahuhum sinari jahannama a cikin wutan jahannama mana farkon fari ma kasancewa wutan jahannama za a shiga tukunna ko da an mutu kan musulunci ko an mutu kan menene matukan ba a bada zakka ba a fitar da hakkin Allah ba a ciyar da dukiya a cikin da addinin Allah aka ce mutum zai shiga wuta farkon fari sa'an nan dukiyar da ka taskace din ka tara duk inda ka tara su Allah ya baka yana sane da inda suke su wannan dukiyar baki ɗaya za a zo a mai da su wuta kamar yadda za ka ɗauki a shana ka kyarta ko kai ka kunna ya zama wuta dukiyar duk baki ɗaya za a zama wuta me za makamashin wuta suka zama me za a yi da su fatukwa bi hajibahu sai a rinka yi mahuskan kalalat ana guga yadda ka mai guga zai ɗauki dutsen guga yana gugar kifa to waccan ta fi wannan tsanani fatukwa bi haji bahuhum a rinka ima hukakin su lalar wajunubuhum da sassan su hagu da dama wa da bayan ma'ana duk inda ka kullo azaba za ka sha za a kone za a kona ka da wannan dukiya sai za ce da huska da sassa sa'an nan da baya dukkan ka baki daya gaba ko baya ko dama ko hauni sai an kona ka da wannan dukiya duk dukiyar da ba a fitar da zakka ba ba yi aikin Allah da ita ba ba ta zama kudan cizo ba fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sa'annan a ce haza ma kanantum an anfusikum wannan shine sakamakon abin da kuka taskace kuka tara ba ku fitar da haƙƙin Allah a ciki fabuku ma kuntum duna ku ɗanɗani sakamakon abin da kuka kasance kuna taskacewa kuna tarawa ba ku fitar da haƙƙin Allah a ciki abin da za a yi kenan kowane ne duk wanda Allah ya ba dukiya in ya fitar da zakka ba da ya aikin alheri ba wannan dukiya abin da za ta zama masa kenan ko malami ne ko jahili ne ko mai wa'azi ne ko mara wa'azi ko sarki ne ko shugaba ne dan siyasa ne ko soja ne ko dan makaranta ne namiji ne ko mace yasa ce wanda zina. allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata duk waɗanda suke taskace dukiya ba su fitar da hakkin Allah bai fitar da kowa ba a ciki saiwa wa sai wanda yake ba da zakka yana aikin alkhairi shine Allah zai ce to gace da mafhumul mukhalafa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata sai yace me wala yunfiquna fi sabilillah wannan mafhumul mukhalafa shine ya togace waɗanda suke siyar da dukiyarsu a cikin fi sabilillah alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yu'minuna ma anfaqu mannan wala ala sai ne ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى wannan mafhumul mukhalafa shi ya toka cewa inda ke cirewa yasa duk sa'an da kake tara dukiya dama in ka tara dukiya suka yi yawa ka tabbatar da cewa ka daukan makanka abin da yake karfin ka wallahi dukiya dai Allah ya sa zuciya ba ta son ta rabu da dukiya tana ba ba yadda kake kuka kake jin bakin ciki ba ka da cefanen yau ba ka da cefanen gobe haka mai kuɗi mai dimbin kuɗi yake jin zafi zai rabu da naira uku a cikin kuɗin ko mai yawa iko Allah yadda kake bakin ciki ba ka da kaza ba ka da kaza kai karamin ma'aikaci ne kai matsakaikin ma'aikaci ne haka babban ma'aikaci ne ke jin zafi ko miliyan ɗari ya tara da ya nemi kwangilan ya ci riban rabin miliyan a cikin bai samu ba wannan miliyan ɗari duk ba za su biya mai bukata ba ba za su hana shi jin bakin ciki ba ran don an ce ka annama min al-qulubi nuqratuhu bihi yaqulu man surratuhu wai saboda tsananin ta'allakan da zuciya ke da zuciya lokacin da za a kera kuɗi saman da aka kera kuɗi daga cikin zuciyar ɗan adam aka ce su goshi aka yanko shi aka je aka shi yasa da'iman duk dan adam zuciyarsa na ratai da kuɗi shi yasa in ka tara zuciya ta hanyar haramu ta samu aiki ba za ka iya rabuwa da su ba sun zama dukiya raina su duk sa'an da ka je ka ci gaba da hulɗa da su kana cin haramun Allah ya manzo Allah yake wa zukira rajulu yusilu safara ashaba akbara ya muddi yadayhi ila samai ya rab ya rab wa وملبسه ومشربه وملبسه وغذي بحرام sai manzon Allah ce fa anna anna yustajabu lahu takaka dan me ya wuce me zai sa a karba a karbi addu'an wannan to dama ka san kanta a cikin wahala sa'annan wannan dukiya da ka tara haramu duk abin da kai na alheri Allah ba zai maka lada ba kuma in ba kai ba laifi ya zama biyu kisa duk hakurin da za ka yi har lokaci ya kai ka same halal malak sai ka ci riba amma duk sa'an da ka so sauri ka je ka tara haramun ka tabbatar da ka tsunduma kanka cikin halaka لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إن كي الله بزي باك لا بعد أبدا حرام ne na mutane ne ka zalunce su in kuma muka ga kana mallaka dukiya baka fitar da zakka ba limani sai sai ayake ka kuma dan ne kake mallakar dukiya baka fitar da zakka ba in ka fitar aiki fitar aiki biyu to ka tara dukiya ba za ka iya rabuwa da su ba ba ka fitar da haƙƙin Allah ba zai zama maka lalas ranar tashin kiyama Allah ya ma azaba da wannan saboda ba abinda Allah ya fito bayan tauhidi bayan wa'ansu masalul sai ciyarwa yake lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibuna abinda Allah yake so ciyarwa dan Allah ne ya tsara rayuwa haka ولولا أن تكون الناس أمة واحدة لتبات بات بات بات بات ألا ما توجه سكي صار رأي وسا Allah ya za ya tsara rayuwarsa wannan ya zama madinki wannan ya zama mai ne kaza mai noma wannan ya zama yana zaune ofis yana jin sanyi wannan duk kowa yana so ya zauna lafiya kowa yana so ya ji sanyi kowa yana so ya huta amma in aka yi haka rayuwa ba za su tafi ba sai Allah ya tsara rayuwa wannan ya zama shugaba wannan matsakaici wannan karamin ma'aikaci to kowanne yana da muhimmancinsa a cikin rayuwa in ka ka zama babban ma'aikaci an samu karamin ma'aikaci shi ne yasa kai ka zama babba inda ba samu karamin ma'aikaci ba kai ma ka zama karamin ma'aikaci sa'an nan ka ce ai nan kananan ma'aikata ne eh karamin ma'aikaci ne amma yana da matarsa shi ma da ƴaƴa ko shi karamin ma'aikaci ne amma a gidansa shi ne shugaban kasa ko ba haka bane ko man rashin kudin da ƴarsu ta haihu ina za ta wanka gidan shugaban kasa gidan masu kuɗi gidan jikanyar su ta haihu ina za ta to shi ne shugaban kasa shi ake jira ya zo gidan wannan gidan ya rayu yasa duk sa'an da ka taba haƙƙinsa ko da kwatan zai zangiya shi ne ka tabbatar da ka tawaye haƙƙin mutum nawa duk sai Allah ya kama kana ganin jiki karar ma'aikaci ne ba zai iya ba shi ya haramta zalunci wanda ya haramta zalunci karamin ma'aikaci ne ko babba ne Allah madaukakin sarki ya haramta zalunci kuma Allah ya san munin da ke cikin zalunci shi yasa Allah ya tsara rayuwa haka nan sai Allah yake ba da lada a cikin ciyarwa yana yin azaba a cikin rashin siyarwa, har Allah yake lan tanalul birra ba za ku taba samun aljanna ko nagarta ba hatta tunfiqu mimma tuhibuna har sai in kun ciyar daga abin da kuke so to da ashe shugabanni za su fahimta shine duk da aka dora ka akan kujera farkon abin da za ka binciko fayilukan mutane su wane ne marasa karfi aka ana zaluntar su in ba haka kai ba duk gwanin ka suke share Allah ya kama ka don na Umar ko na Abubakar ɗayan su manta da aka dora shi khalifa yace ya ayyuhan nas وليت عليكم ولست بخير منكم القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه والضعيف منكم قوي عندي حتى ارد الحق اليه الله اكبر جواب سيدنا خليفه يكينا سيدنا ابو بكر يا جماعه ان دورا ni akan ku ba dan na fi ku ba duk mai karfi a cikin ku duk manyan ma'aikata a cikin ku duk mataimaka a cikin ku mataimakan shugabanni a cikin ku raunana ne dan zan kwato hakkin talakawa raunana na ba Allahu da karfin kujerar khilafa sa'annan kuma duk rauna na kananan ma'aikata a cikin masu karfi ne don zan kwato hakkin su na ba su in ya zama na akwai wanda zai kwace hakkin kai ba kai za ka zama raunan ne in ya zama na akwai wanda zai kwace hakkin mutane a hannunka ya za ka zama mai karfi gasi ko kafi karfin kowa to da haka ake shugabanci in ba haka ba tsarin rayuwa Allah madaukakin sarki da ya tsara rayuwa din shine yasa wannan ya zama karamin ma'aikaci wannan matsakaici wannan babban ma'aikaci amma ba wanda ya fi wani cikin karamin ma'aikaci ko matsakaita ko manyan ma'aikata wurin Allah sai Allah ya kawo ka'ida ya da ya inna akramakum ila Allah akbar kisa duk sa'an da ka hau kujera ko ka menene shugabanci in kana da wani abin da zaka yi menene kwangila ayyuka a nemo kananan ma'aikata waɗanda su albashin kansu ba ya su manyan ma'aikata albashin su ko ya ishe su ko kai suna da hanyoyin da suke samun abubuwa waɗanda ba su da yadda zasu yi in aka karya shi an karya su suna kuna kallon shi karamin ma'aikaci a gidansu shine shugaban kasa a gidansa shine shugaban kasa sai ya zo wannan gidan ya rayu ina karamin ma'aikaci yana da 'ya'yan matarsa da 'ya'yansa da jikoki yadda kake jin daɗi kai babban ma'aikaci shi ma yana so ya ji daɗi haka nan sai sa duk sa'an da kamar dukiyarsa ta yi jinkiri ka tabbatar da kai masa barna ka sa mutane sun kwana a cikin bakin ciki suna cewa Allah ya isa sai Allah ya kama ka sai sa ba yadda za a yi ka ji daɗin mulki ka har sauka ko a sauke ka ko ka mutu. Ɗayan abu zai faru kowane mulki la yadumu illa Allah Allah kadai shine yake dawwama to shine Allah ya tsarin zakka in ba za ka iya kana yin bayar ka bashi kyauta to zakka ta kai wannan wajiba ce shi yasa duk sa'an da ka zo kana karanta jalalai wa ati bar qurba haqqahu wal miskina sai kaga imamu al-mahalli ko imamu suyuti ce ubira bil haqq bi haqq wai in ka ji an ce wato ati zar kurba abin da yasa aka ce haƙƙinsa saboda kar kai masa gori ka ba ni haƙƙi na kuma gori za ka yi ma'ana na zo na yi ma ko da gona yi ma aiki ka ba naira dubu ka ba ni naira dubu na kyauta ka ba za ka yi min gori to haka gwargwadon zakka da kake mallakan miliyan arba'in shekara ta kai miliyan ɗaya ba mallakan ka ba ce mallakan talakawa in ka je ka ba su sai ka musu gori tunda ba mallakan ka bace in kai tasarrufi ciki da ba daidai ba za ka biya ranar lahira sai sa ake cewa wa'atu zal qurba haqqahu wal miskin ibn sabil قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يؤت فيها حقها تطأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يؤت فيها حقها تطأه بأزلافها وتنطهه بقرونها قال ومن حقها أن تغلب على الماء قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت صلى الله عليه وسلم جواب ده من الله صلى الله عليه وسلم يجينا a cikin riwayar sayyidina abu huraira radiyallahu anhu wannan sahabi da ya shiga addinin musulunci daga ba a makare amma ya rabauta da rayuwa tare da manzon Allah kusa fiye da waɗanda ba suka shiga musulunci a tun farkon fari abu huraira ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tatil ibilu ala sahibiha duk waɗanda ke mallakan dabbobi da ba su fitar da zakka a ciki shine manzon Allah yake musu ahir in kana mallakan rakumma duk sa'an da rakumi suka kai biyar zaka fitar da tinkiya a ciki in kana mallakan raguna in kana mallakan menene da menene da shanu duk sa'an da kake mallakan wannan suka kai misali baka fitar da zakka ba to ka bude kunnen ka gaji, ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace rakumi zai zo ko rakumma za su zo ranar tashin siyama ga wa'ad ala khairi ma za ta zo cikakkiyar halitta lafiyayya da dukkan nauyin tarkarfinta ala khairi ma idza huwa lam yuti fiha haqqaha in wanda ya mallake ta bai bada zakka a cikin ta ba me za ta zo ta yi miki ta sa'uhu bi afasiha za ta zo ta rinka takansa ta rinka jukansa, ta rinka jimmasa da kwafotonta da kafafunta ala sahibiha على masu kiwon raguna, awakai أواكي منين باكي باكي daya in zakka ta kai baka fitar ba wannan duk abin da kake mallaka za su zo ranar tashin kiyama cikakkun halitta lafiyayyu da nauyi da karfi su zo suna takarka suna karfarka suna kartarka suna jin maka ciwo على خير ما كانت إذا لم يسياسا تطأه بأبلازها وتنصهه بقرونها وأنما أبو ولك لكفو سيسن سوكي سنبجيك فيما كسيما كارو قال sai manzon Allah ya ومن wa min الله sallallahu alaihi ينا yana cikin haƙƙin rakumi ko saniya ko duk abin da ke da nono an tuhlaba ala alma'i ma'ana bayan zakkan da bayar ma shine sai a je al'adar laraba sai a je bakin ruwa inda ake taruwa sai a tatsa nonon abin rakumi ne ko rakuma ce ko saniya ce ko menene da sai a tatsa nonon su a ba mutane sadaka ko kyauta su sha shine manzo Allah ce wa min haqqiha an tuhlaba 'ala al-ma'i ma'ana yana cikin haƙƙinta ka je ka tatsa nononta ka ba mutane su sha su gode ma Allah fi sallah fi salati qala sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yati ahadukum yawm al-qiyamati bi shatin yahmiluha ala raqabatihi la yu'aru kada mutum ya zo ranar tashin kiyama da akuya ko tunkiya ko saniya ko rakumi yana ɗauke da ita akan wuyarsa tana kuka irin kukan in rakumi ne lahaya kukan rakumi in saniya ne yadda saniya ke kuka in akuya ce yadda akuya ke kuka manzo Allah ce za zo da ita ranar tashin kiyama tana rataye a wuyansa. sai ka rasa inda za ka shiga ka duba gabas da yamma da kudu da arewa da sama duk ka rasa sunan wanda za ka kira duk wanda ya buga ma kirji ranar lafiya karya yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ce ana sayyidu waladi adama wala fakhra babu ko annabi adam duk wani an duk kowa karkashin tutar liwa alhamdu karkashin tutar manzon Allah zai yi duk wanda ya ce maka yana da wani abin da zai maka tasarrufi ranar lafiya ya ba ka ma lokaci ga hakikanin al'amari yanda yake sai ka ba wanda su ba wanda zai saki kira sunan sa ma irin waye ya ce sa sai ka ce ya Muhammad ai sallallahu alaihi ina cikin al'umman ka me zai hana kai min kaza sai manzo Allah yake la amliku laka shay'a ba abin da zan iya maka dan na idan da shako na na zo na zo na maka da Madina na sha wahala na yi yaki maya an guje min hakora an karya manzo Allah hakora da masu daraja aka yi masa roki aka jin masa duk saboda me saboda ya tara zuciya manzo Allah ya shiga gida ne ya kulle kofar sa yana cikin shi da jama'a sa kadai dai saboda me yayi wannan duk saboda addini ya iso mana sannan kaje kai fakati aka zo a kama ka ya Muhammadu ne zai maka sai manzo Allah ce la amliku laka shay'a kad ballaq hakika na isar da sakon da Allah ya aiko da shi to wanda ya isar da sako kuma me yake sa ya gaya maka ya yi maka kashedi ya zo kafin ya bar duniya ya ce azzu alaikum bi sunnati azu alaiha bin nawaji عليكم بسنتي rashidin al-mahdiyyin min ba'di azu alaiha bin nawaji to kuma me yasa manzon Allah ne me kake so ya maka wane ne zai zo ya amfana da kai kusa da na manzon Allah to in kai wance kali kai fasali da duk abin da manzon Allah ya taho ka bi ka kama nan ka lalabo nan ka bude wannan kullin ka dauko wallahi tallahi za ka zo ranar lahira sai kai nadama sai kai kuka sannan yake wala ya'ti ba ba'irin kada mutum ya zo da rakumi yahmiluhu ala rakabatihi kana dauke da ita a wuyanka duk nauyin rakumi din sai ka dauke ta ba jin daɗi kai ba ka danne haƙƙin Allah ka kana talakawa haƙƙin su ba lahu ruba'un raqumin na kuka irin kukan rakumi fa yaqulu sa'an nan ka zo kana cewa ya Muhammadu fa aqulu la amliku laka shay'a bana mallak bana iya maka komai yau har na na Fatima sai da na gaya mata sai aiki in ba da aiki ka zo ba ranar lafira ba wanda ya isa فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت to yanzu a doron wannan hadisin menene ya kamata mu yi mu rinka riya cewa muna son manzon Allah za nan duk abin da ya kawo sifofinsa sunnoninsa duk mu yi wata kalli da su gaji sai qad ballagtu abin da ake so ka kaunaci manzon Allah fiye da dukkan wani mahaluki har da iyaye ka ba ka girmama shi ka girmama shi ka gaskata labaransa ka bi sunnarsa abin da yake kai kai abin da yake kada kai kai kada kai in ba haka ba ba inda zaka fatin ranar tashin kiyama فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا وإذا لك هنوتي أنا أملك لأحد شيئا هل يستطيع ابن امرأة أن يرفع يديه لن يستطيع أحد أبدا فإن كل إنسان مشغول بنفسه يوم القيامة kullu insanin mashghulun bi nafsi yawm al-qiyamah yawm la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah yawm la yughni maulan am maula shay'a haka Allah madawacin sarki ya faɗa ma'ana duk sa da suke dukiya dabbobi ne rakumai ne awafi kai ne eh, shanu ne kana mallakan kamfani ne na motoci marsandi ne da yauta ce da sun ce izo ce duk duke da kake mallaka in baka bada zakka ba in baka da zakka ba a ci za ka zo da su ranar tashin kiyama su zamo maka ana ma lalas ana kunanka da su ko kuwa ka zo a a waɗannan kana ɗauke da marasan ka kamfanin ka a wuya kana ɗauke da motocin ka a wuya nan ka je kana ta nema kana lalabe duk waɗanda suka yaudare su a duniya din ka kawo musu kada ka yi zakka din sun bace ba za ka gansu ba sai ka nufiwa ya karfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kai wanda kali sai fatali da sunnar sa a duniya ce ya Muhammadu sai ce la ugni anka min Allah shay'a fa inni qad ballagtu risala dan manzo Allah kafin ya bar duniya sai da yace ala qad bayan yayi duk baki daya bai zauna a gida ba ba wai jin daɗin duniya ya zauna ya fi ka kyau ya fi ka daraja wurin Allah ya fi ka ɗaukaka ya fi ka komai amma duk jin daɗin rayuwa ya dakatar da su saboda kai addini ya zo maka da asiyayye sa'annan ka zo ka yi fataki da addini kuma me manzon Allah zai je kafin ya bar duniya sai da ya zama ya ce ala halbat wal yuballighu shahidu minkum al-ghaiba ala hal ballagtu ala hal ballagtu ala hal ballagtu Allahumma fashhad yace na isar da sako fa na isar da sako na ya da addinin ya kai ko ina Allah kai min shaida to Allah ya shaida ko Yau mai yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtu yace la ilma lana innaka anta allamul ghuyub sai Allah ya tambaye su har mala'iku sai Allah ya tambaye su sa'annan manzannai fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalina har manzannin sai an tambaye su sa'annan a tambayi mutane ma za ujibtu fa yaqulu ala hal ballagh ala hal ballagh ala hal ballagh na isar da sako allahumma fashhad Allah ka ce da duk sa'an da kika yi sakaci da addinin ki kika je lafira ke kadai Allah zai tsaya ya tambaye ki ba ki ba iyayenki ba kowa duk wanda ya sa ki kauce hanyar manzon Allah wallahi sallahi ya kai ki ya baro duk sa'an da kai sakaci da addinin ka sai rayuwa ka duk baka san menene manzon Allah ya faɗa ba sai dai kai ka san kana cikin al'umman manzon Allah kana son manzon Allah yaushe zaka so lau na hubbuka sadikan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u in kaunarka da kai manzon Allah da gaske kake za ka rinka ganin kana jin daɗin abubuwan da manzon Allah ke so kana son abin da manzon Allah ke so duk abin da manzon Allah baya so sai kaga baka so dan manzon Allah baya so shine shine hakikanin mahabba duk wanda kake so shugaban da kake so sai kana irin shigarsa kana irin koyoyin sa in yana da zafi kai ma kana koyon zafi yana da sassauci kai kana sassauci haka قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهدمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله تعالى هو خيرا لهم بل هو من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ويطوقون ما بدلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض an karbo daga Abu Huraira Hurairah Allah ya kara masa yadda dama an kaji Abi Salih Samman almajirin Abu Hurairah kenan sai kaji an Abi Hurairah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man atahu Allahu malan man man ismul ne الموصولات كلها تقوم جميع جميع ما ما يندرج تحتها مثال كتير من آتاه الله مالا wanda Allah ya bashi kuɗi namiji ne ko mace malami ne ko jahili sarki ne shugaba ne ko battalaka ne kowane ne duk matakan Allah baka kuɗi da kai Allah yake yanzu man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya shi kuɗi falam yu'addi zakatahu sa'an nan bai ba da zakkar dukiyar tasa ba babu wata dangantaka tsakanin Allah da wani mahaluki da zai sa ya sauke maza kai kana da zakka kudi ba za ka fitar da zakka ba ta yi daidai wurin Allah kowane ne kowane ne in ba ka fitar da zakka ba ba ka da wilaya wannan lokacin ka saba wa Allah duk wanda Allah ya ba dukiya bai fitar da zakkan dukiyar ba menene Allah zai a can aka ce yau mai yuma ala ya fi nari jahannama fatukuwa bi haji babu zai a kona mutum da dukiya a wannan riwaya aka ce sai Allah ya kamanta maka wannan dukiya يوم القيامة شجاعا أقرأ مكيجيا akwai wani maciji mai bakin yana da tsigo baka bakaki a kansa aka ce ya fi komai guba ya fi komai dafi sai a kawo wannan macijin ya zo ya lauye wuyan mutum akra'a mai sanko dan kasan yana da ban tsoro lahu zabibatani yana da kumfan baki gefen baki guda biyu haka yana da kumfa ma'ana wannan shine guba lahu zabibatani yana da kumfa a gefen bakinsa guda biyu yutawwaquhu yawm al za zo a kewaye mutum a daddaure mutum da shi da wannan macijin sa'an nan macijin ne zai maka haka kawai an ya daure ka sai tsaya a kun mai akulu ya akulu bil hizmatai sai macijin ya dinga cin yana tsarar da kuke ka nan da nan ko ko a'a wannan tarkuwa wannan jannai mutum a nan ya ta cizanka ko huskanka ko bakinka ma'ana wannan macijin ya ta tsaran ka ya ta tsaran huskanka. sa'an nan ne kun mai kulu ana maluka ana kan zuka ni ka kai ka zuwa a banki ai sai ka ba ka kai ne ka san waje ka san tura ka zuba a banki ba ka fitar da zakka ga shi nan ya na zo na ramo maka azaba yau ana maluka ne ne dukiyarka ana kan zuka ne ne abinda ka taskace din sa'an nan sai manzon Allah ya ce wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu ta'ala min fadlihi huwa khairan lahu yace kada ku taba tsammanin cewa duk waɗanda Allah ya ba su dukiya suna rowa da dukiyar kada ku taba tsammanin wannan rowa shine mafi alkhairi wala tasabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu ta'ala min fadlihi huwa khairan lahu huwa dhamirul fasli ba zai sa khairun ya zama khabar mubtada ba ana cewa da shi dhamirul fasli utiya bihi lit-ta'kid khairan lahu bal huwa sharrun lahu kada ku taɓa tsammanin cewa don ka kaskace dukiya a gidanka ko a banki ko a bangaren gado ko karkashin katifa ko a cikin menene ko ajiya ko banki ko gida ko waje kada ka taɓa tsammanin cewa kana ruwa din nan wai abin alkhairi ne a a wallahi tallahi ranar lahira abin da zaka gani kenan daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yutawwaquna ma batalu bihi yawm alqiyamah qiyamah sannan Allah ya ce walillahi mirasus samawati wal ardi duk abin da za ka yi duniya ka gama ka yi mulkin ka na fir'aunanci ka zama dan mai kuɗi kaman karuna ka zama mene duk baki daya Allah ya ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'una inna nahnu نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون duk baki ɗaya abin da aka yi a aka tabta a rashin duniyar nan rana ɗaya sai a waye gari Allah shine ya risul wa man alaiha kowa zai waye gari gaban Allah shi magana ta kare sana ce wala kad yusu mula furada kama salakina ku awwala marra ya ya ina kuka bar dukiyar ina kamfano ina manya manyan ina mulki duk haka kuka sa'an nan Allah madaukakin sarki yayi tambaya wanda mutane zai bakata wa mutane rai yace ana al-maliku aina muluku dunya Allah yace ana al-maliku aina muluku dunya Allah ce ni ne ni ne sarki ce cikakken iko ina sarakunan duniya ina shagabanni ina masu kujera ina 'yan kasuwa ina masu dukiya ana maliku aina muluku duniya wai zai iya daga hannunka Allah ya ce limanil mulku yawma sai ka ji duk farfajiyar kiyama ba wanda zai daga hannunsa har fir'auna da karuna da hamana har ashabul da adawa duk da karfin su da menene da halitta ba zai daga yakansa limanil mulku ma to uku duk farfajiyar kiyama halitta tun daga farko har karshe sa'annan Allah ce lillahi alwahid alqahhar inda mulki yake kenan ta tafarin mulki tsagoran mulki isa da iyawa da cika لله الواحد القهار فأنا أتي اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا اليوم يو زاي حسابي سلا سلا دلا دلا واري واري لا ظلم اليوم an gama zalunci duniya kuka iso kai ko yanzu an zo la inna allaha sari'ul a ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله تعالى هو خير لهم بل وشر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه كما قال الله يكرم wannan aya kisa dan ka tara dukiya ka san waje ka san arabiya ne ko ka san faransa ne ko ka san ingila ko ka san amerika ko switzerland duk inda ka tara dukiya karkashin mallakan Allah dan Allah ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfir liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u duk inda ka sa dukiyarka wa ya baka dukiya shine Allah bai san in kana rike da kudin a Najeriya shine Allah ya sani talaka Najeriya suka sani bara ka je ka sa Ingila ko ka je kai Faransa ko ka je kai Amerika shi kenan ka ka ka kawo sai zakka zakka na kanta tirran da ka mallaki dukiya shekara ta kewayo ya kai nisabi wajibi ne ka fitar da zakka da a suna fitar da zakka da